an hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin tara ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine karatu na 272 cikin jirage tafsa daga lissafin Zadul Ma'adi fi hadi khair al-Qas. Nufar al-Imam Shaykhul Islam Ahmad Shaykhul Islam wato ibn qayyim al-dawliya ahmad uh, uh, ibn abu bakr ibn qayyim al-dawliya rahmatullahi alayhi ibn qayyim ya rubuta wannan littafi ne an tafiya din da yake wato kasar makka aikin hajji ne su dan shi ne su kaya aikin sa malamai ta mai jinjina musamman saboda wannan aiki da ya rubuta kuma su a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tashi a inda ibnu qayyim tuziya yake mana bayani dangane da ainihin tarihin wato abin da ya faru a ainihin umra da aka ba da zama sallar islama ya yi da baya wato a sunu hudaybiya abin da ya faru na kisa aurensa da na na wato mai nuna ko wadda ita ce matansa da ya aura babban ibn abbas radiyallahu anhu wanda annabi sallallahu alaihi aka samu kotu game da shin ya aure ta ne a halin halin harama ko wajen harama mun kwanar zance da malam ya gane sannan aka zo kan kotu game da yar gidan hamza dan abdul mutane. wacce ya yi ya ce ta biyu mutum Allah sallallahu alaihi wasallam tana kiranta tana ce mishi ya am ya am ya ka samu mutane guda ibn Ali da Zaid dan ah, Haritha Ja'far dan Abdul ah, Ja'far dan Abi Talib kowa ya fitar shiriki cewa shi ne zai zama wato da kita karke suka kai Allah sallallahu alaihi wasallam da jami'i su sai annabi sallallahu ya danka ta a hannun ita mahaifiyarta mata da zarrai da tamhari su kuma sauran ya ainihin kwanta musu da hankalinsu ya ce wa ta abi an ce sun yi wa annabinka ya ce wa sahabar ashbata halki da kulisu sannan ya ce da zai an ta akuna kuma wula duk waɗannan labaran wanda ita wannan kisa a nan tana cikin sai kokari da ta kuma sunan tarihi ba wa abu da za mu tashi a ita ma da yake cewa وفي هذه القصة من الفقه أن الحالة مقدمة في الحبانة على سائر الأقارب بعد الأبوين. لكن فكر لبعض الشيء أو أن القصة شيء الحالة هو المهيئة مقدمة أنا أقربات في الحبانة Idan ba ya kamata ba ya cancanci ya rike yaro maraya ba a gabatar da uwar mahaifiyarsa ala irin aqari da sauran makusanta ba'dal abawai bayan kuka da uwa to ɗan uwar mahaifiyar ka tana da ƙarfi sosai wajen habar. wa anna ta al-har wa in anna tazawwuj al-habira fi qaribin min al-mithli la yusqitu habarata kuma kasancewar ita wannan mata da take da haƙƙin habara haƙƙin rukun ɗa in mata a wuri wani wanda yake da kusanci da ɗan wannan baya kwace mata haƙƙin da rukun ɗa zai da ya faru wannan ke auren shi ne zai alhari kuma yana da kusanci da ainihin ma'aikun a matsayin shi na maula ga danginsu wannan bai kwace mata haƙƙin da yake da wannan haƙƙin hayyarsu nasu ahmadu رحمه الله تعالى في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حلالتها في الجارية الخاصة أو أحمد بن حنبل وتمثل الشيء يبقى قرارا شيوا idan kiyama take za a da ruwa wannan ne wannan yanci wannan haƙƙin baya zaryatuwa sakamakon yin aure ta da bikin da binti hamzata babi ne kuma hujja da wannan لما كان ابن العم ليس محرما لم يفرق بينه وبين التكليف في ذلك يقول الشيء ابن العم خزن ba muharrami bane ga kiyama shi don haka ke rarrabe shi da mutumin da yake azumin ana wanda ya auri amin wanda wanda zai ya auri ta wannan mata wadda take da kyancin ko haƙƙin riko ajnabi haka a nesan tashi da yanayi to haka ko da ya kasance ɗan uwa ne gare da ta fuskar kasance wasu ƴaƴan ƴan uwa shine a abin nan kenan shine ibn al-am ke kenan ko har yanzu dai akwai aure ta kasance shi ta sai ka imamu Ahmad ibn Hanbal sai bambance tsakanin iyamace da namiji ya ce babu bambanci tsakanin ibu da ɗanyi da wanda yake adalci game da haka ana kwace cikin tsakanin ba mijinta ba wanda yake ajnabi ne shi da shi da wanda yake makusanci kadiyar wata ana kwaya wani kankanin su wakala ya ce ya ga wujin hadi na tilayu ka to hadanar da halin da yan wato mai ruku alhadi na yan kuma mahaifiya ce aure wannan baya kwace mata hakkin ci gaba da kula da yan قال الحسن البصري الحسن البصري شيء سوى لا يكون تزوجها مسكتا لحدانتها لحاله kace wato la yakun tasbujuha sauranta ba zai kasance mustaqilan li hadanatiha zai zama ya kwace mata haƙƙin wato rukun ba hali kowane hali ta يمكنني كان الولد أو الطفل جمع شيء إذا أن الرواية عندك الحصول سفري دولة وقد اكتلف في سوق الحضانة سجعين الثاباني أربعة أقوال أحدها مغنى تفرقه تسقط به ذكر tana kwace mutumin ana kwace wa ita matar riko yan ta yi aure shin abin rukon na da namiji ne ko mace ko kaulu Maliki, da shafi wa abi hanifa da wa ahmada fi da riwaya ta kan zancen shi ne a tsawon imam malik da imam shafi da abu hanifa da kuma shi kai ahmad ibn hamdan ma a riwaya daya a cikin riwayoyi guda biyu kuma mutum ya yi ayyukan wannan magana ta nan haka take a cikin mudawwara ko malikiya haka imamu shafi ya ambaci ta cikin mutum haka shaybani da kuma tsaro da imamu abu hanifa ya ambata a cikin sabon shi al-asl ra'ayi na biyu cewa za ta su da hali haka sun wancan cewa ko a wani hali ne ma ba a kwace mata habana don ta yi aure babu abin rukun nata ɗane namiji kuɗi ya ce وهو قول الحسن حيث شيء مكان على سنة الفضل كمحجي وابن حزم وكما مكان على الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري kamar da yake cikin almahalla a cikin dukkinta na goma ta ce wa tsariku ra'ayi na uku in kana tsakin bintan malamar da suka ce idan ya ce mace lamtar tsakin wannan haƙƙin rukun ba zai kwace ba in kana sakaran don kunansu ne a kafa hakkin wanda rukun ya kwaci wa hadihi riwayatun an ahmada rahimahullah wannan ce riwaya daya cikin da aka samu daga Ahmad Allah ya kara wasu rama A da fi min ha? a wata riwaya kuma daban yace idza ta tawfiqil ummu ha hasaqir idan mace ta yi aure tana da ɗa kankani min ha. sai a karɓar abin da a kai wani ruwa kila kila lahu wal jariyatu min sabi ya ta ce Allah shi gafa ta malam ya mace fa kankarwa ta namiji ne qala da, ya ce a a wal jariyatu kun ma'a ya ta ce ya mace ta zauna a gurin mahaifiyar ta da mahaifiyar ta aure da wani mutum har sai ta kai shekara bakwai haka kuma abi Musa suna su أبو راجو رواية عنه أنها أحق بالكنج إن تزوجت إلى أن تبلغ wata riwaya kuma suna musa ya kauce a matuƙin hankali ya ce mahaifiya ta yadda su suke yadda mace da ta yi aure a wani jihar a zuwa balagar kiyama shi ta cancanta in ba yanayi ya yanki rayuwa ba wannan magana za a iya samun ta imama wuya al-farra ya kawo ta a cikin kitabu riwaya ce ni daga cikin farsa Ahmad ibn Hanbal Allahu a'lam rabi'u ra'ayi na hudu annaha idan ta tawajjat bi nasibin min al-tifl dan mata ta aure wani wanda ke cikin tantaka da ɗan an tasku hadanatuha haƙƙinta na riƙo bai kwaci ba a inda zawalar bai adanabiyin dan ko ta auri wani bare to ya kwace masa ثم اختلف أصحاب القول على ثلاثة أقوال أظن مغنى تحكي أقوالي A ما تستمدن تهي رسول إتا أو هو الأول مسلم hanyar da take da ‘yancin rike ‘ya'yanta marayu za a kwace su a kai wata ba ko wani ba idan ku ta auri wani san kefe wanda bai da alaƙa da wannan famili na mijin ta da rasu to waɗannan ‘yan uwan mutum su suna da ‘yancin da suka bayan su abin da suka da rayu ke ya ce masu wannan maganar kuma su kuma su su suke labari su karbi gida nawa ya shafu a hadu na ɗaya daga cikin maganganun annabu ya fi kawo mu na tima ku wasu ka ce matuƙar na da dangantaka da ƴaƴan wace wace fuska a matsala mahraman kana a kawo kera mahrami shin dangantaka wanda babu aure tsakaninsu ne kuma a ce ƙanin uban ko wani makamancin su ko da da akwai aure kuma a ce dan uwan kuma kaga yanzu shi yana da aure tsakanin shi da wannan yara kuma kamar haka to irin wannan dangantaka ce ko kuma irin ta ba هذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقه zancen masu bin zuwa imam Muhammad da suka kashe shi ba su tantance ba yana nuna zuwa irin wannan ma'ana. annahu yustaratu kaunuhu ma dalika rahimin haram ana sharɗanta cewa lallai ya zama majibinci na jini kuma wanda yake babu aure tsakanin shi da yara huwa qawlu al-hanafiyya wannan shine maganar mazhabin hanafiyya tarihi na uku annahu yushtaratu ma'a zalika dole sai ya zama akwai tantaka ta haihuwa yana matsayin qur'ani ga wato irin wanda ɗan ke ce mishi kawo ne ba ba ka da ta ɗaya a dangantaka ta yanyi kuna tsadda littafi ce zama kaka ba za ƙaunu a ba'adi ashabi ahmada wa maliki wa shafi wannan duka a malamu wannan mazhabi na ahmad ibn hanbal da wasu malikawa da shafi'awa duka sun kula al-imamu al-zuwaini ya kawo maganganun su a cikin al-insaf da haitin musallam zafin ya su haka nan za a zo su matsaloli ke da alaƙa da haka haƙina a cikin al'ummu su dawwana ta mazhabin malikiya wani wakilci su zaki kusurkin liman kantar alkhalaki a alkhalar da alal amma sannan waɗanda suke ganin cewa ɗan uwar mahaifiya tana da ƙarfin wato iko wajen habara yadda kin mahaifi suna da hujja a cikin wannan wa karabatar ummi ala karabatar haji wanda ke cewa dangin kuwa suna da ƙarfi a wajen rufin ‘ya'ya fiye da dangin uwa ta inda kuka ba bi ha bi halaki ha a cikin kudaden sallar da salama ya ɗauki ƙyar ya bai wa ƙyar uwar mahaifi bayan ga ɗan uwan uwa ta hausa ƙarƙarar safiyatu an mata ha sau biyu da ga safiya ‘yar uwar an matuha wato uwar ba mawucin jasa tana nan cuta ka a wani lokaci tana raye kuma suna gari ba ha za kawo shafi wa malik wa abi hanifa wa ahmad ati idan riwaya ta ne an wa an riwaya ta tsari wannan suka mabutanu akwai ta maka shafiya da malikiya da hanabila da hanafiya da hanabila a ɗaya daga cikin mafisarin imam ahmad gudanar وعنه الأمر ابن حنبل رواية ثانية فهو رواية دبن أن العمة مقدمة على الخال ya ce ba a gabatar da ‘yar'uwar mahaifi da kan ‘yar'uwar uwa koguwa da yi wannan maganar ikhtiyaru shekina shi ne zaɓin malamin wato malamin shekina islam ahmad ibn abu halittar musulmi al-harani rahmatullahi kamar da yake cikin majmu'ul fatawa na shi a cikin juz'in da talatin da biyu da shafi na ɗari da ashirin da biyu ta yi maganganun ya kawo dukkan maganganun lalle karkata zuwa ga cewa sun ƴan uwar mahaifi suna da ƙarfi fiye da ƴan uwar mahaifiya a gurbin kwanta kazalika rizqul abi jamna ala rizqil kulli hakanan mata waɗanda suke a ɗan uwa na uba ana gabatar da su a kan dangi uwa mata yanar wilayar da ala tajiri fi asli da saboda uba asali shine waliyin kansa ta yana kan uba ne asali haka wanda yake gefen uba yana da wannan karfin da wannan isma'i da aka samu ta fuskar uba wajen habana inna ma kuntu nafsa alaihi ummu da maslahati tifli wa kasal kibiri ma'ana musulunci yana kallon ai sun da ɗaya zama kiyan shi sirrin ko wani daga cikin ziyararsu. musulunci yana kallon matsayin shi game da waye kamata shi ya sa a bisa ka'ida ba a ba da hukunci ɗaya gaba da wani sai an kai ma alƙali ya saurari magasinin mutane sai kuma ya fi zama matsayin ga yara su ya ba da wannan ba da nasa da yi uwar kuma an ba ta ba ta da ƙarfin ƙarfin arziki ta da tarbiyya mai kyau ko tana rayuwa cikin yaron zai rasa abin da yake kada tarbiyya da ilimi da sauransu don sai a kalli ya ɓangaren watakila a ce uwar ta yi aure ne ta kuma wata karkara yaron kuma a birni ya fara wayo Kuma wani ba za a bar shi kuma kauye ba watakila a ce a asalin tarihin auren an yi rigima dangin uban ba ta son wannan mata za a yi tsallaci cewa za su yi kallana waɗanda yakan shi a wurin mahaifiyarsa in ma ne kowaye aka kashe a wurinsa amma dai haƙƙin wilaya ana suwa ne ne kiyayensa sun za su yi aure abin suwa za a nema suwa za su yi mata kudin makaranta da su ne tangin uba dangin uba su san wannan yana da gaskiya wanda mutane kuma ce saka cewa ku su shi kenan kun da suka su sai ku je ku rike su sai su dangin uwar su tsawara, ko su ɗan su zafi da aiki mai wahala wanda kuma mas'uliyya sai da shari'a ta daura musu shi ne ban hakin wilaya tana gun dangin uwa abin da ke wilaya shi ne su ne masu kaya a kan yara ya yi makaranta ya samu tarbiyya ya samu abinci da zakira da sauransu ko da a ce shari'a ko hukuncin da aka yanke bai zama fi salih wato ba a ba su ruku ba dai ba a kwace musu daya ina fata mun gano shi ne mala ya ci gaba da cewa ake saboda shari'a tana kallon maslahar ta da kuma da tarbiyya ce suka ce da suke da a cikin baya haka ce idan iya ta ce ana fifita abarta da mahaifiyarta ko da tsananin bukatu ta zuwa ga kusanci da mahaifiyar da ya mata tarbiyya da irin mu'amala ta kiyamashi har zuwa ta balaga kuma alal akalli har zuwa ta kai shekara bakwai wannan abin da mutane suke tun sun rabu da bacci sun cikin kushi su ɓata a yayan rashin daraja da rashin kirki a ba daidai bane an rashin saboda kushi ne kuma saboda intika saboda suna so su yi ɗaukarsa suke yin wani da daidai bane a shara za a bar mai uwar ne kayanta sai in za ta yi wani aure sai a karɓa ko da an karɓa za ce wani aure sai an duba ina ne zai fi zama ga yaran masa wani da kuma ma yaran masa sannan sai a danka su a wannan wurin da kuma su a insha Allah ana yi cigaba da cewa ba shafa fatiha saboda kuma tausayin uwa wa hanuniha da kaura irin takwa da ina su ko bi zalika min al-insan mata kuma su kuma za iya wannan iya tarkiya kula da yaro iya nuna mashi kauna da tausayi sun fi maza fa idza sara al-amru ila an-nisa'i faqat aw lidhalika faqat kanat qarabatu al-ummi awla min qarabati yace to sun zama an waye gari maza ne kawai ko mata ne kawai abu wani da cewa ga tamace mace ga namiji ana ga kala ga amma a tsori ga amma a ta a cikin kala mace ce amma sai ya zama zallon mata ne amma ce da kala waɗannan suka ɓangaren uba ƙarfi ko ya zama amam ne da ahuwa ɗan uba ne maza da ɗan uba mata sorry da ɗan ƙon mata ko kawo ne da babban ko a karkashin zuwa ga asali shi ne asali kuma ke da wuta kuma gane kamar shi ya zama akwai ce tana da yi biko wajen a haɗa su da shi amma ya kuma abu aula min kullum karin siwa inda uba yake da yanci fiye da duk wani ɗan namiji a kan ɗansa ba za ka wuyin jiddan kala yace wannan shi ne magana mafi kyau hijabu an taqdim al khalati ta hamzata ala ammatiha bi anna al amata lam tajid al shaban sun wani ce me ya sa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaiwa? baiwa mace uwar uwa wacce ya ta hamza fiye da ƴar uwan mahaifinta wadda musu cewa tana raye a lokacin Daga ga ce kusurin abin ita ya ce ko da ƴar koko ba ta nema ba ba da interest a kan rike wani ta haƙƙun da ha shi ba la ha jiki da balasi shi kuwa haƙƙin ruko ana hukunta shi ne ga wanda ya nema sai mutum ya nuna yana da interest a ɗan ba a ya kala ko ita ƴar uwan mahaifiyar ita ta nema inda da a barin gane na iban anha da mai sabara ja'afar mutunta Allah ta ce eh, ja'afar mutunta ya nema mata ya nema mata wannan hazana a madadinta har ya za ka zaɗi yin nabi sallar da sallama da ha shi ne gaji na haka suke ba ta wajen nabi sallar da sallama su ce a kai musu ce ta ma an da anna ba karabati tituli an yamma a yamna habanata min habanati alhadinata من حبالة التأثير في هذا الأسد والقوس الذي معها في ya buga له shi kamar yadda ɗan uwan ɗa suna da ‘yancin su hana wata mata rika ɗansu idan ta yi aure mata ce ba zawara gudun ta yawar su za ta yi aure ɗan uwan uban shi ɗan uwan uban ‘ya'yanta da yarsu suna da ‘yancin su da su rake aure ki ba mu yara فالزوج أن يمنعها من أخره وتبرجها حتى الشيما مجر يرى بواسقي yana da ƴancin ainihin wato cikin da za ta aura yana da ƴancin ba ya hana ta ɗaukar shi har ta zo mishi da ɗa na wani wanda yake agola ko wani kyautar da ya ta aure ta take fa idza radiya zawju bi idan ku miji ya yarda ki aka da sadauki nan haitu la tasbihu hadanan ma li karabati a yayin da ya zama wato a hadanar ƙarfin karfin rukun nata ke kuce ba saboda kusancin da don son mamacin aure kawai kusurin kunta ko kuma saboda ɗan ta mace ce a lariwa ya ce a wata riwaya muskilat min hadihi wa in yarda ba a ba ta dama da rike dan ko da bai yarda ba idan mijin yana da alaka da wancan da ya rasu mai son san yaro musamman kuma idan marayan ta mace ce a wannan lokacin ba dole sai da yardan ka ba mijin zai rike ɗan kuma shi ba ta dama ta rike dan da dama ɗan ko iyar yana da kankan shi ba da yarda shi suke ke da ke kyau malam ce wa zuju hauna kafiratiya wa qasama fil qisr yace alhalin a wannan kisa da zamu ga cewa shi mijin shi Ja'far ya yarda kuma har ya shiga cikin rigima safiyatu lam yakun bin hadara ita ku safiya ta ko mahaifin babu labari akan cewa ta nemi a ba ta yare ba Ya ce har ila yau فقر الأمن له حضارة الجارية التي لا تشتهى في هذه الوجهين ابن الأمر شيني كذن كذا تنقوان ɗan gidan bambanta yana da ɗancin a bashi yarinya mace ya rike idan babu wanda yake sha'awar rike kun ji a baya can an ce balle shi domin shi akwai aure ta kamfanin shi shari'a tana tsarin nisan cikin da yake kuma a hannun waɗanda suka suna mata kallon iya suna mata kallon kanwa ko abokiyar wasu amma in ya zama babu wani mai wancan matsayin da yake nuna sha'awar yana so ya rike ta shi ma yana iya rike mutum ne kan babban ko kawun ya rasu kanin ya rasu ya bar wata ɗiya wannan ciyar kuma babu wanda zai rike ta shi ba shi ne aula ne ha ba inda akwai wasu public yana kirki bal wa in kana tushta koda ma wasu na ta rike wala hu habanatu ma'ida ya samu shi ma ya rike ta musamman idan mar'atin take ya karu hawa sai a miƙa ta ga wata amintacciyar mata da ya saka ko ila mahramihi sai mika ta zuwa ga wato 'yan uwan shi mata wanda suke muharramansa wa hadha huwa al-muqam annashi abun dadi annahu qaribun min ah, asbatiha domin yana kusa da wato asbatiha wato waɗanda suke maza masu kwantiki wanda suke wato mazikinanta masu ce sun gadarta da duka huwa a min al-talibi wal haƙi. kuma hakan ya kusanci da ita fiye da wanda bai da takardar shi da kuma wato ba ko alƙali هذه وإن كانت تفلة ولا إشكال إن ولد تاكتن شيء كل تاكتن شيء كيامة شكاوة شكاية إن كانت لمن يشتعى هو ده أكي شكاوة ولنا شكاوة يكتئي وسنة مدى قالت an miƙa ta zuwa ga ‘yar kuma yadda iya wa zauniwa na halin habara ke wannan za ta fi kenan wato shakalar da mijinta suna da gaskon da ta rike Allah shi ne mafi sai da cikin rena a matsala ta hasana wanda ya mutu ibn Hisham ya saba da ainihin saki lamba a kan Allah ya saka shi sai har yace wa qawl zaidin sunatu akhi sai dan harika da ya zo tashi bayanin yayi da asiri ce ƴar uwar mahaifiyar ya ce kan dan uwana yake nufi yuridu al-ikha'a kuma aqadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aina huwa baina hamzata amma wasa baina muhajir ina ishara ne zuwa ga wato yau wal da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla tsakanin shi dai da kan da hamza da Abu Musa radiyallahu anhu sun ci da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla ya kan tsaka tsakanin muhajirai su su a Makka inna wa khabaina ashabi marjin wannan ɗan'uwantakar da za a san sama ya haɗa ta musulunci sau biyu ta faru mafi shahara ita ce ta madina amma ko da aka yi tun a makka ita ce ke shahara wa ka bayan al-muhadirina ba'dihim ma ba'dihim qabla al-hijrati ala al-hajj wal muwasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla zumunci da musulunci tsakanin sahabban shi mutanen Makka isu isu tun ana Makka aka kulla wannan zumunta akan alal hajj a kan gaskiya kan wasa a cikin juna ko a ka bai da abin kafirin wa umar lokacin da ke abubakar a sun zama yan kuwa ko ina hamza a zai bi na hari su ce hamza da kai da zai bi sun zama yan kuwa ko ina usmana a abdurrahman ibn auki su ce zama da sun zama yan kuwa ko ina zubairi ko ina mas'udin su kuma tsakanin zubairi da ibn mas'udin ko ina ubaidata الحارث وبلاله حتى يهرب كان قبيلة الحارث وبلال وبين مصعب بن خير وسعد بن علي وقاص يهرب كان مصعب بن خير وسعد بن قاسم وبين ابي قتيلة وسالم مولى ابي قتيلة حدثنا ابو قتيلة بن الجراح وشيل سالم مررم باور الشيخ ابو حيفا وشيل سعد ابن ابن زيد وطلحة بن عبيد الله وكان سعد بن زيد يتلهف بن عبيد الله ولم نذكر labaran a ɗanwantaka su tsaraguri ya kawo ta a cikin littafin shi na an sabon ashira haka ibn sa'idin nasir ya amur da cikin ulumin ƙasa hakanan kuma alimamu ibn sa'adin ya ambaci wasu suke a cikin littafin sa shi a sabakat bil akhas alimamu bukhari a cikin alƙalin mufrad ya rubuta iskar dangantakar zubair da ibn mas'udin a cikin alƙalin mufrad daga alhakin abu abdullahi mai sakuri a cikin littafin uh, radiyallahu an sahabati ajmai waɗannan wantakan da zumunta da aka haɗa an haɗa ta ne a makka a tarihin su ita mai shahara saboda wato babu labarai da yawa game da su lokacin abu da ya suke a lokacin abawai yankasi da talaka wanda zai taimaka mashi magani a irin na madina ba wanda labarin ya shahara har a cikin waɗanda ba musulmai ba an su wannan labarin al'ummomin da da rayar su da abin da kasaru suka yi amma ba taɓa samun masu irshi almaratun kaniya karo na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato kulla dangantaka a tsakanin kafansa shine aha bainal muhajiri wal ansari ya haɗa dangantaka tsakanin buhari da ansarawa gida da anas bin malikin ba da kwanciyar madina da gidan su ana kan malik so iso mun Allah bari alaihi wasallam madina kai da ke cikin su muslim aka ba da labarin cewa Annabi sallallahu alaihi su. ya tara su ya ce ma mutanen madina kowa a cikin ku ya zaɓi wani cikin mutanen makka wanda suka kuma garuruwan su suka kuma yaran su su kuma komai ya kaɗe shi mai da shi su suka kama kowa ya riki wani a matsayin ɗan kuma ya bashi rabin gidansa ya bashi kungiyarsa ne kasuwanci wasu kasuwa da mata ne kaya suka saka musu suka aura sannan a wannan lokacin har ma ana yin gado tsakaninsu kafin saukar haya ta ce a haskin wanda cewa ƙaunar ta ne babu ƙaunar da ba da cikin amma da haƙƙin wannan ɗan uwa ya rasu ɗayan ɗan uwan zai gaji shi wannan shi ne al'amarin da ya shahara saboda ba taɓa ganin wata al'umma ta irin wannan zumunta ta addini da irin wannan sirra ba babu shakka Allah ya yaba mutanen Madina a wannan Allah ya ambace su yake cewa yusiruna ala anfusihim law kana bihim khasasa الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يشهدون من هاجر إليهم ولا يجد في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثر على أنفسهم walau kana ne Allah ya yi su cewa suna son waɗanda suka hijira suka zo gidansu ba su damu da dukiyarsu ba suna da su ba wani ba za bayyana cewa suna son ta kula da da bukatar ya zuwa gare Allah ya musu wannan yabo har yau har duniya ta daɗe ba a cika samun wasu al'umma ba su wannan zulunci da kyautayi irin nasu rabbi Allah an ta jiba shi ka musala sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wala yanzu zurihim ce في صدورهم حدث جزاكم الله خير ويجزى في صدورهم حدث بما كنتم تزرعون على نفسهم ba a taba samun mutane waɗanda a taɓa samun sun ka ya ƙaunace su irin yadda ya ƙaunace mutanen su yadda ya ce musu da ba don ba da na kasance ni ba ɗaya daga cikin ansarawa yake da za a raba kungiya ƙungiya ƙungiya tawaga tawaga da tuni na shiga cikin tawaga kan madina ya ce kuma san su addini ne. al Ansari min al-Iman babu wanda yake son sai mu babu wanda yake ya karamu ki ko ba ki ko kawai haka al'absaru shi'aru sun Allah sallallahu alaihi wasallam shi sune tusan musulunci wannan su ke taro sauran mutane kuma su kasu ne suka tarkace a cikin motar musulunci amma tutar da ke kaɗawa ita ce tutar su radiyallahu anhu ta'ala صلى الله على رسولنا وعلى آله وصحبه وسلم فصل قال يجي wata gaba. واختلف في تسجيل هذه الأمرة في سورة القضاء an yi sabani game da me yasa ake cin wannan umara din da sunan umratul qada umra ta biyan bashi hal huwa li kauniha qada'an fi umratil lati suddu anha shin saboda ta kasance ramuwa ce wacce umara ta gujejiya da aka tange su aka hana su su samarka أو من المقادة koko daga lafazin al-muqaba al-muqaba shine a a wato biyan bashi bashi wanda za a wanda yake dole akan da sai kariya shin ramuwa ce ko ko bashi yace ala qaulaini jama'a su ci zuciye guda biyu su gabata a baya qala al-waqidi Imamul ne kamar da yake cikin littafin da kuma littafin Al-Bayhaqi shine Ra'il Nubuwa yace hadathani Abdullah Abdullah ibn Nafi' an Abi ibn Umar qala tanshakun hadhihi al-umma qara'an wannan kuma ba ramuwa ba ce لكن كان شرطا على المسلمين أن يعتبروا الشهر التي Kuma tashi ne a عاش يعتم المسلمين لا سفيا wannan bashin a watan da kun shekara ta kewaye dukiya idan aka ce kaba kamar yadda kake da zaki sallah kan kiliman a cikin sallah kai masu duki ne kaga akwai wani abu kan karin dole dole da ya rasa shi shi ne kaba kuma ci kuma mukaba wato bashi a shi da kasan kaci bashi ta ka biya sun ci bashin yin wannan kwara cikin sharɗin da aka yi cikin cewa ku je ku dawo baɗi a wannan wata mun gani wannan ne sharaɗin da ya ta musu komawa ko saboda wancan umara ba su gama ta bari wannan matsala ta kashe malamai shin wannan umara cikon waccan ce ta hudaybiya ko ko zaman kanta take kuma faɗa da hausa karara idan an ce ƙababu ne waccan ce ce cikon waccan ce yankan da suka yi da suke haske a hudaybiya Su sun sauke ba sun zama ba a wai sun yi ta halluli ba ne a saboda an katange su ne ba yadda su ke amma ana zuwa da kowa ayyukan umara shi ne su suka rama kamar yadda idan liban ya sallame za ka tashi ka da tsallaka da aka rigaye ka ko kuwa da wancan alƙawarin da aka yi a cikin yarjejeniyar cewa to ba za ku shiga makka ba yanzu amma za ku jawo shekara mai zuwa tsakanin wannan shine muqaba wato biyan bashin abin da ke cikin alƙawarin Allahu a'lam malam yace a ah, ibn abdullah umar yana cewa ka ba bashi da amin ba ramuwa bane amma bashi shi ne kansu a karkashin wancan alƙawarin da aka yi wa khalafa al-fuqaha fi dhalika ala arba'ati aqwalin malamai sun yi sabani game da wannan an suka guda uku ahaduha na farko anna na tafsira dana da umrati yanzu da hadin farko so wanda aka katange shi aka hana shi farsa umar shi bayan ya dauke harami sai samu karatsawa ta abaye tawazi ke sa'i a kafa da ruwa ne aski da sauran su ke zama halin yin wannan abubuwa su kai da wannan abu da yake da shi ne sai ya hadaya in ya samu lokaci bayan ya biya ya rama hada ihdar riwayat an ahmad ana yake riwaya ɗaya daga cikin daga ahmad an shaharuha an yake mafi shahara da shi wasani irin za ta ba a alai babu karahi a kansa alaihi da hadiyu amma zai hadaya ko kaunu shafi magana shafi wa malikin fi zahiri mazhabi maliku kamar yadda tsayin mazabin shi ke hawa karsa musawara a shafiya mashaka cikin al'um riwayatu abi talibin an ahmada kuma riwayar abu talib da ahmad ibn hanbal akwai malamai masu suna abu talibin abu talibin suna cewa amma akwai guda biyu mashahurai wannan ɗaya daga cikin kusa da an ce riwayatu abi talibin an ahmada ɗaya daga cikin manyan ɗaliban makarantar Muhammad ibn Hanbal sunan shi Ahmad ibn Sumayyin al mushkani al mushkani ya rasu ne shekara ta ɗari biyu da arba'in da kuma ya girma Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin ɗalibai lazim makarantar Muhammad ibn Hanbal kuma ya rasu a wannan shekara bayan kamar shekaru ashirin da wani abu da rasu Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Hanbal a so yar shi da shi da wani da shi Ahmad ibn Hanbal ibn da arba shi ma na bai shekara uku da shi ibn Hanbal an ce hakiri ne mukre talaka ne duk amma ce su mu cikin kwakwalwa su ibada da azumi sarka Ahmad ibn Hanbal yana son shi cikin kama da juna mun gani su kauta Allah da gudun duniyarsu sai zama yana son shi shi a karwa su jirgin musulmi da littafi masa'il imani ahmad tambayoyi da tambayoyi imam ahmad a ne ya wannan magana da akwai wani ahmad a liman wani wannan yake cin shi shi ma abu shi ne wannan kenan ahmad wani gaba malamin hadisi ya tarjuma cikin siru alamin dubara amma mutum akhir ne shi ya rayu daga baya har shekara ta ɗari uku da ashirin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bayan karni na gaba ce har sai yake bada hadisi kamun da sai har kenan bayan shekara ashirin da rasu kamun da sai shi ma mutum guda da ne kuma da shi da su ba da hadisi mutum da aka ce a Abu Talibin an Ahmad da kuma da su masu tsawwala da cikin tarajin ana yawan da shi kala Abu Talibin قال أحمد أبو سالم عن أحمد ba abu talib kakan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam abu talib wani malami ne ka kawarka su shi Ahmad ibn Farid al-Mushkali rahmatullahi alaihi shi ne ya ruwayo shi ma daga Ahmad ibn muhammad wannan magana kuma ke cikin mutanen shi da kuma al-Sur al-Khalid ra'ayi na uku jarruhu al-qaba'u wala hadiya ne zai rama wannan kuma umara آه، يتكا تكني سمحالي أنا بابو حياة أيضا هو قول أبي حنيفة شيني مكان أبو حنيفة النقمان الثابت رحمة الله عليه فالرابع نقول لا قضاء عليه ولا هدايا باب رابوة باب هدايا وهو إيدا رواية عن أحمد إيدا رواية ذاك سبب الغامل ابن محمد ود ابن الوحنح تكاوتا في الكتاب الشيء والفروع أبو ما مايكي كمان يكاوتا سيدن جلساتا لأبو الكريم yace ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad ya karkata zuwa ga wannan program ko kuma ba ka ba mutum yana kawo su ne kawai ah, kuma Allah da ba a samu a ina ne ma haddin albarki ta wannan magana zuwa ga mani gun hamsa da ya ba a samu ba ba za a ce babu wani masarin ta bai bayyana ba yanzu ba kamar aujaba alaihin kafa a walhadiya masu wancan ra'ayin na farko da ce nan sun taba wal hadith to su anan idan da bi annabi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu nahawu hatta hira sad subu al sun kafa hujjar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka hana su zuwa a Bibiya sun yanka kuma sun zo sun rama abun su da kabaki shi ke shine hujja masu wancan magana suka ce sun maka min kabilin sannan sun rama shekara ta biyu faru suka ce wal umratu tanzan bi shuru'i fiha kuma da zaran kayi labbaik Allahumma qaddan tashhadu kita wajibi ne a kan kara sata wala tasqu al wujubi illa bi fiha babu yadda za a yi ka fada daga kanka sai ka wani kuma yanka hadayar ma'anarsa saboda ka samu kanka a wajen wani kunci da za ka warware wannan kwara a bakashika ta ka abu biyu ne idan mutum ya ce ra ga magani ya samu ya cika ta wani babu hadaya a kan shi asulan an wata magana da rafi a cikin baya a sautuliya ce a cikin kanin da zan ba cewa umara babu hadaya umara da hadaya umara wani abu ne da aka shi da shi daga cikin su Ya ya magana wasu malamai da wani idan ka samu umara cikakkiya ba ka kai hadaya ba amma idan umara ta kasa kaiwa ga cika ta to tana nan dai ana banka ita matsayin waji ran da ka samu hali na ka shiga me zai baka damar cire wannan ihramin da suka kayan gida shine ta cire ma hadaya kai? yanka a dace kare ki to abin su kan shi kan da mutum kenan suke yanka hadaya suke aiki amma ana bin su tamamul umra sai su dawo suka karasa kuma suka sake sabuwa shekara da su ciwo yace a wa zahirin ayati yuji kan hadaya da kauli ta'ala kuma zahirin aya alqur'ani suna wata hadaya saboda kasan Allah mai sirkin wa sai sara min al idan aka kace geku sai ku yanka yake ya sauka gare ku na hadaya man lam yujibha masu magana da suka ce la qada'a wala hadiya wanda ta bi kenan ko suka ce dan ya amuru nabi sallallahu alaihi wasallam allazina ursilu ma'ahu bil qada'i wala ahadun min nabi sallallahu alaihi wasallam ya da cewa yi rama kuma mutum da ya labe shi ne wala wa kafa hillu ala nahari da hadiya kuma wannan yanka hadayen ba shi ne ya sa tsaurare harawa bal amara an yi hari ko an yi umarci da aske kashe kansu wa amara man kana ma'ahu hadir an yanhar hadir yace wanda yake da hadaya ya yanka ba dole ne kowa ba sai wanda yake da ita ومن أوجب الهدي دون الكبائر بالقول wanda yace hadaya ce dole banda ramuwa sun kake hujja da fadin sa in sai sai arabi da shi idan an kasan gehu to kuma da hadaya kaga hadaya aka ambata ba a ce ko kabu sannan kuma raba. an zubar ka ba a dole hada wanda suka ce a ramuwa ne kawai a kan shi wanda hada ya shi ne ra'ayi na uku kenan ce su kuma ita da shi an alkurata talzan bishiyu suka ce ai umara tana hawa kan mutum wajibi da zaran ya fara ta ko idan ku kira idan aka katange shi jaza a kai hali kuri sai ya halatta gare shi jinkirta ta zuwa lokacin da zai samu dama idan zala na hasu in ya samu dama aka kaura wannan katangewar ta bi ha bil musul sabiq sai kuma ya shafi dauka kamar yanzu da aka yi ake wannan zamanin na corona yanzu ba an ce an buɗe ba alhamdulillah kawai sai ka ta fara ana zuwa jidda sai a ce ai an sake rufewa ba a yadda ba sai ku sako su ku sako akwai corona misali kaga yanzu ku musirta sai ka sake shiga cikin ka dawo gida

baka da yancin ka daure ta garinku ka siyar kuka sa a garken ka kuka yanka ka har da ka ba Allah an kyauta kuma ba a dawowa a ƙasa wanda abin da ka sauri ko kuma shi kuma da shi ina fatan mun gane wannan Allahu a'lam alim ya ci gaba da cewa wala yujibu takhallulan tahallul bayna al fi biha awwal بين فعلها في وقت الإمكان شيء ce shigar tahalluli tsakaninka da ƙara sata ba da wata matsala da ka ɗauki harama don kun ka samu ka ƙara sata abu a samu shiga ilmi sai wani abu ya hana ka wannan fili ta wata matsala shi ne wala yi mutum tahallul tahallul bayyana tsirani biha shi shigan halacci tsakaninka da ita bayan kayi harama tun ka bai da fikiha tsakanin aikata ta a shekara mai zuwa ko duk sanda ka samu ciwon ka jirgin kai san ka samu hali sai an samu kuɗi a ciki zahirin qur'ani ya rubu hazar qawul da ce amma zahirin wancan alqur'ani shi da tun ke wannan ba yujibul hadiya ila qaba ina wajabtar da hadaya aka ce ki sirtun amma ki sanin alhadi ya ce ku da wannan da ku ji alal hadiya huwa jamil amma alal mursal Qur'ani ya nuna cewa hadaya suke kawai abin da ke kan kaɓa wani lokaci ballu dalla ala annahu yuktafa bihi min Ya shi ke kawo hadaya ya gama wannan karam kenan sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan alƙawarin da suka yi ba dole bane a kan sun gama wannan faslun ana yi ga wata gaba وفي نهايه صلى الله عليه وسلم لما أخبر المشركية دليل على أن المبصر ينحر هديه وقت حصري a cikin yanka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure biya akwai dalili akan cewa mutum da aka dange shi aka hana shi da farka sai yanka da yasa a lokacin da aka yi cikin wannan da take wa ba za la ya fi a babu sabani game da shi idan kana musulman idan umra ya kauce haraba in kana musulman ko idan ko ne wato aikin hajji ne kaɗai zai ko ko aikin hajji ba da kuma raba tare da warwarewa ba su yi kaulani sun ga gudu guda a duhu ma annan kamar na farko shi ne yana nan irin wannan da cewa zai yanka a inda aka tsare shi a lokacin da tsare shi kuma sahihu ya hana hu azun yi. wannan magana kuma ce ingantacciya saboda aikin hajji ɗaya ne daga cikin dokokin aikin da ake yi a harbar da aikin hajji ko kura jazar hallu bin ya halatta ya warware kumara ya halatta ya warware aikin hajji karu hadi wata hasuri kuma ya yanka hadayyarsa a lokacin da ake shi tsaye shi kal'amuranci sai da ke a umara ya da kuma ta na tafi amma kuma na ba ta kuku cewa wasu yi uzmani wata sun taha ita ana iya kowane wata kowane lokaci a cikin shekara ita kuma ita jaza da hillu min ha wani haru ha, jin gairi kashi ya ce ta kwatiha alhajjul da riyu kula ta wata hudu ita zama umara da za ka iya ta kowane wata cikin shekara aka da halaccin cewa a warware ta a yanka hadaya sai ya fi dacewa a ba da halaccin cewa a warware aiki shi da ke da lokaci sun kasance sananne a warware shi shi ya fi dacewa wa kasala ahmad fi riwayat hanbal ahmad ibn hanbal a riwayar hanbal hanbal din wani kazin ne ga ahmad ibn hanbal hanbal ibn ishaq ibn hanbal dan gidan ishaq dan gidan hanbal ishaq kan hanbal sanin muhammad ibn hanbal baban ahmad ibn hanbal kuma shi ne ma marikinsa mun gane ishaq kan hanbal kan mahaifin Ahmad ibn Hanbal da shi rike shi shi kuma yana da ɗa irin sunan baban su, sunan kakan ke yake ibn Hanbal ibn Ishaq ibn Hanbal sai kuma kuma shi ɗan uwan Imam Ahmad ibn Hanbal ya ƴaƴan maza an ɗalibin shi ne a lokaci shi ma ya ruwaito masa'in Ahmad ibn Hanbal yana da matsayin nashi Hanbal ya fi ba da labari malamin sa kuma ɗan shi na jini cewa ga fatawarsa إنهم لا يخلون سببتي والوحيدة ولا يرحم الذي لا يرحم الحدية في يوم الأحد إذا أتى شيء أي شيء كتري في أكا كتن يكتب في السواء إن ذاك ينكى رانا كنت ودى الجمع إذا ذاك ينكى رانا لوكسي بكتب في السواء وليش كون كنت تقول الأيتي فاجد أمرا سوري أمرا سوري أمرا سوري أمرا سوري أمرا kuma zama an baka dama ka yanka rawar rawa ke a faɗin lokaci aikin hajji ke so da ke kuke masu tanta aka ce a'a amma ibn hanbal ya ce za ka yanka ba har sai an kai ranar goma ga wani ana idan a ce cikin shawwal ko cikin zulkada kada ne sai aka kai ku a fara kusa to sai ka tsaya ka tarabbas ka kira ko za ka samu dama shi ta fatan Allah ya sa wannan hatsari ya kauce Tun aka zura na goma ga wata to ka tabbatar ba ka raya yin karshe kaga har kullum da yake tsammani ko ni bai tukuri ko shi kuma na je tafiya fata Allah ya kira mu "Kun an ce yau arba sannan kowa yake kira za ka kiran da kowa ya cire rai din nan sannan aka yi sa da aka tsare ka daga samu ka isa da ita mai da aikin gajin. yake wasu haza annal hadi mahallun mahalla zamanin wa mahalla makan to ita hadaya ta aikin da kace Ina da wuri mahalli sanda ake gare ta a yanka a lokaci da aure Allah ya ce wala tahliku ru'usakum hatta yabluga hadi mahalla kar ku aske gashin ku sai hadaya ta kai lokacin warware lokacin yanka da kuma wurin yanka ta zama a cikin mashar haram sannan kuma a waɗannan kwanaki daga goma zuwa sha uku ga wata haka dole sai ka jira waɗannan kwanaki ko da baka samu fita wannan wurin fai za a daga an mahallin makani lam yasku ko mahallin zaman idan ya kasa isa wurin ba ai lokacin yana iya zuwa shi ya ce mafkuni himin da dukiya ne wajibi fi mahallin zamani dan yana da damar aikata wannan wajibi a kan lokaci na zamani wa ala hada rashin haka hada alqawl la yadullu lahu at-tahallul fi yawm al-ahad ka kama ibn hamd shi ya ga halaccin wato wannan hanya yanka ta tsira na goma ga wata ihramu ka an sai ka samu dama ba an zuwa goma ka da Allah ya kira ta ku kusa ku ta yi da shi ne في ناره صلى الله عليه وسلم وحله دليل على أن المخسر بالقدرة يتحلل sannan dalili na haɗa kan cewa wanda yake halin umara za a ce kai warware ba ha ta kwanin su a wadda wuya an malikin da shima annan musamira na ya tahallar kai da ke cikin almoguri ya yi irin kuda ba shi mujalladin na biyar kuma ce aha ne umara ba zai warware ba da annan kula ya kafin a kasan wancan mutum cewa tun da duk tsawon shekara ta yi samun kumara a sarka wani. a cikin da jira har lokacin da za ka samu hali ba za a tabbukur sai hajji wa amfani ke rashin kula amma wannan tafiya yana da eh, nisan inganci daga malam ya an ayata da almanar da sun gudu biya domin ayat ta sauka ne a akan biya, wa kanan da bisa ma'aikatan ashabul kudurum muslimina umratu dukkanin da sabai gaba ɗayansu har masu da kuma rashi a hannu kullu kuma dukkan su karuwar su yi ba safar su da madina suka jira har lokacin da suka safari ba ba za mai mala ya shukku su yi adun shi halin kowa ya san haka ya faru abu ne musu wata faslo ba da sake cewa ga wata gaba wa fi sabihi sallallahu alaihi wasallam bil hudaybiyya fa hiya min al-hilli bil ittifaq yanka hadai da annabi sallallahu alaihi wasallam a hudaybiyya kuma kuma hudaybiyya ba harami bace حين على أن المبصرة ينهر هديه حيث سرى من هل أو حرج حين يعتم سوى وأنت أكتن جيش هل هذا سلطان حقا سينتخذي شيء إن ديك شمور الحرمين كبه حرجوا هذا قول الزنكوري هذا شيء مكتب في يوم عالمي أحمد أحمد ومالك وشاك السنس وأن أحمد رحمه الله رواية an samu wata riwaya daga Ahmad ibn Hanbal annahu laysa lahu hadihi illa fil haram cewa ke halarta yanka hadayarsa shi musari shi a cikin harin bai ba da kudu ilar haram don haka abin da zai shi ana shiga da sai nemi wanda yake da damar shiga ya kai cikin haka aiwa duk rajulan ala an yanharahu fi waqti fi waqti min halal idan kuma su shi shi da sunan cewa to za ka yanka mu wannan hadayar rana kaza dan da ni kuma nake da nufin shirin harabi tunda abin da ya kamata ya fara yi shira harami shi aski ko nan zai yanka shi shi ke nan kashi kanka rana ka zani kuma zan shira harami na shi aski sai ka yanka wa hada yurwa an ibn mas'ud radiyallahu anhu da ba ta min at-tabi'ina wa a abi shaykh wannan aro shi daga daga ibn mas'ud ko tabi'ai kama mutanen kasar kufa wanda masu cikin su na na na sahabi ne ibn mas'ud da cewa yin a cikin musallar ibn shima da kitabun bayaki a sunan kuwa Allah ya gafarta musu وهذا يصح عنه ينبغي حمله على الحصر الخاص wannan idan ya inganta za a ɗauke shi ne a kan wani muhusiri wanda shi kaɗai abu shafa kai ne ka tafi haka duk aikin hajji fara da aka je jidda ko aka je madina sai hukumar saudiya ta ware ka kai ba za shiga maka kana da wani a misali ya ka samu a fasfafin ka akwai da ta kasa iran ba za ka shiga ba kana da tarihin shiga iran za ka shiga maka ba haka yadda kai kana da matsala amma sauran abokanka su ba su da matsala su su ba eh, da iya Allah ga kudin hanya ta ina samu matsala hukuma kuma gida Najeriya ko da kuka ba ranar kaza idan kun gama harama kuma abin nan ku ka kuka mun waya ka kaya muni kuma da kuka ka kaya muni ni ma sai na sai da haski cire haramina kuma sai ka yanka wa yata har wannan shine alhasul khas ba irin na sa'an nan wanda yake hasul am ba a cikin su babu wanda za a ba dama ya shiga ba musulman ma an ba shi dama ne rufin ya je a je a jiyo ba a sun mai ake ciki ana fata mun gani yake huwa an yi tare da zalimin jama'atin kowa ne kuma wani mugu ya tara wasu mutane wani mutum daya amma a ce guda mutum ya kama aiki cikin aiki hadisi wani mugu ya cire su kuke da abin kama su ko amma hasul am kuma shi ya tsari ya zama am ne sunnatu tabi'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tujilu ala khilaf sunna ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna kana haka wal hudaybiyatu min al-hilli bi ittifaqin hudaybiya kuma hillu ce ba harami bace shafi biyu الشافعي بعضها من الحل shafi ne kawai ya ce, wani tashin sashin hudaybiya hillu babu amir harami ko kuma harami ne kuntu yi kamalar cikin cikin ce na ce wa muraduhu an na atarafa ha min harami illa fa hiya min al-hill bi tibai abin da yake nufi wani wani gefanta yana cikin harami gefanta ya hada da harami amma hillu ce wa qad ikhtalafa ashabu ahmad rahmatullahi alayhi fil mu'min idza qadara ala atrafihah sannan sai sabani to wanda yake da damar ya je bakin gefen harami ba har yanzu hanyar harafi shi zai je ya shiga cikin iyakar haram wanda bai kai cikin masharul harami din ba ko ya zai yi yi da hannun lafi suna da kusa sai wa annabu!" annahu da yanzu wasu abin da ke ingantacce shi ne ba dole ba ya da shi sallallahu alaihi wasallam har hadiya hukumar wudu'i ko kudrati ala atrafiha wannan sallallahu alaihi wasallam ya yanka inda yake cewa za su iya tashi tsara gaba su shiga cikin haram su zama a kagara daga yanzu a cikin haram amma ba su kusa inda ta ba take kuma gani ina ka ba su wannan suka yanka inda yake yace wa akhbara Allah subhanahu wa ta'ala hadiya kana mahbusan an buluki mahalli Allah kuma ya ce wal hadiyu a a ne ne وهي معقوفا أن يبلغ محلة عن كري حدا يدك على سبب حديا على سبب الحدي يقول السبب آه، عليه وتو كفي هجاز يا قارين الدولة أو كور كتنجيز الدقاء شكا أي صدوكم عن المسجد الحرام سن كتنجيز الدقاء مثلا شمين حرام وصدو الحدي أم بلوغ محلي سن كان حدي أي ومعلومة أحسنهم سد الهدي وسد الهدي قبل ذلك العام ولم يزل mun san cewa wannan kasance da suke tsawon shekara da suka kan yake bai kushe ba walam yasiru fi ila mahalli ihrami a wannan shekara ba ta yanka saboda sahabbai da samu kaiwa zuwa wurin soke harama sura walam yasiru hadi ila mahalli narihi jama'a dai da su cewar kira'a yanzu ta ba wallahu Allah shine mafi sanin daidai a zan saurara a rasu da lokaci insha Allah ke mu da rasu da ko sun tashi a sabuwar kuka yi shi fasulun ki gwamnati bauta subhanaka allahumma alhamdulillah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum